ka ɗauko sai ka ce mace ka zo ka rika zancen wani a cikin gida gaskiya wannan abin yana kona min rai bana so ga abin da ya dame ka a cikin gida kai maganin sa malam ka kasa yin magani yarinya tana zo na gododo ba makaranta allo ba islamiya ba boko yarinya jahilci ya mata katutu a zuciya ka dauka ka dauka ka ka irin ku kuna gida a zaune ke kin kimi yarinya ke kin zunduma ta islamiya kika san islamiya da kike kai ta islamoyin na yanzu da ake warware islamiyoyin a yi maki yarinya sabga amma dai malam za Allah zai muku hisabi kai da ita tun da kin yi alhandu kin yi ka sauki alhandu kin iya sai wallahu ki koya mata ta zama ta sallah haba malam yanzu yarinya nan haka za ta ta zama kenan haka za ta ta zama kenan jahilce mata yawa nan gaba fa aure za a yi mata fa idan aka mata aure yarinya nan ba a rabu ba boko jahilci sama jahilci kasa haba malami dai gaskiya na gaji da wannan abun da ido na na gani ina zuwa lallai ina wani ina gajiya lafiya alhamdulillah lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya lafiya Ina wuni? Na gajiya. Na gajiya. An wani lafiya? Lafiya da wallahi. Ya unguwas? Lafiya kalau wallahi. Wallahi ba kalau ba. Eh? Ba kalau ba wallahi. Me ya faru kashe dan awwal na kawo miki wallahi. Eh. Saboda awwal a kullun shine a kofar gidanmu. Eh. Da koran mun zaurawa na yanzu ban da zaura ko dai kowanne yana bin su ɗaya bayan ɗaya yana ce musu aljanu gare ni eh. menene da menene ya kore su gaba ɗaya dai babu ka ji ko malam ji yana min rashin kunya shi ne na ce bari in kawo muku kawo muku kasheji don saboda zan iya masa abin da kawai rai zai dubu ya ɓaci saboda na san dangantaka ta da ke gaskiya yauwa saboda na san dangantaka ta da ke saboda haka na kawo muku kashedinsa don haka ku ja mai kunni ai ku zan ja masa kunni ku ja mai kunni yauwa tsakani da Allah a yaran nan Allah da ina fita yanzu na sa malam Kasim ya rubuta masa rufajari rufajari <clears throat> da ƴaƴa ya rubuta masa mai ƴaƴa shanye ya rubuta masa mara ƴaƴa shanye ya rubuta masa mara wasali shanye gaskiya ni fadare da rai zai ɓaci kin ga ki haƙuri. ki hakuri in dai ni na haifa awwal in dai ni ce na haifi awal ni ce uwarsa to in sha Allahu zan ja masa kunni dan Allah dan annabi ki yi hakuri ina ce ka uwarka uwarka ce wai abin da na gani ke mutane sai rashin hakuri saboda Allah saboda annabi yaron yaron nan yaron da bai wuce ki shi ki jefa a baki goya ba bayan wa dan Allah dan annabi ki ya hakuri dan Allah dan annabi ki ya haƙuri. insha Allah zan ja kunnan awwal in Allah ya yarda mm,